الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواب الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ɗan uwa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wani masallaci na Abu Huraira wanda yake wannan unguwa ta goma nan zon 7 a garin Abuja ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma da muka saba a cikin wannan wata mai albarka sannan idan uwa musulmi ba su manta ba yau muna ashirin ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara ta kuje da jiri hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara ta biyu da ashirin da biyu da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba jiya mun karanta aya ta goma sha shida mun shiga ta sha bakwai wanda insha allahu ta'ala yau za mu maimaita aya ta sha bakwai da kuma ta sha takwas da ikon Allah Idan Allah ya ba mu dama san mu cikin wannan ta wannan sura ah, da ikon Allah amma kafin nan ka na ah, tambayoyin kamar da aka saba wanda yake cewa menene hukuncin budurwar wanda take cin dukiyar saurayinta alhalin ta san ba za ta aure shi ba wannan azalima ce babu yadda za a yi kin san ba auren mutum zaki ba kuma ki dinga karfan mai kuɗi hadisin abdullahi bin umar wanda ya tabbata cikin sai bukari dubu da dari daya da tamanin da takwas hadisin ya kara tabbata dubu bakwai da dari daya da goma daya hadisin ya tabbata cikin sai muslim dubu daya da dari bakwai da talatin da biyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yun sabu li kulli qadirin liwaqun yawm al-qiyamah za a kafa wa dukkan wani mai wajeri za a kafa mai tuta ta yaudara ran tashin alkiyama duk wanda ka kan safin alkiyama da tuta suna yawo da ita to mai yaudara ne ta kowane irin nau'in yaudara ko dai mata da ta kai yaudar wani ko kuma kai ma da kai yaudar wani duk wata yaudara da aka yi ta da yaudara da aka yi musamman a kan lamarin addinin musulunci to idan ka ga mutane a filin alkiyama da tuta to waɗannan mai yaudara kenan to ita ma irin wannan budurwa sai ta yi hajjara don kada ta shiga cikin irin waɗannan nau'in mutanen da za su tashi a cikin alkiyama da tuta a hannunsu kana ganin mutum da tuta to shi ke nan maganar ta kare to kuma ɗin sai ku yi hankara maganar ku dinga zuma musu kuɗi sai a dinga ɗan matse a su amma ba wani ko da yaushe ba da in ka matse sosai kuma wallahi ba za ka so ka ba don galibi yanzu matan lashe muni sai ka bayar wani lokaci sai a soka jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilayha ita zuciya Allah ya halice ta tana son mai kyautata mata to a kyautata din amma dai kada a buda da yawa ta inda idan ka zuba da yawa ta zuba a dashen da ba za ka iba ba to kaga shine zai sanya har mutum ya dinga damuwa amma dan ka kashe kuɗi sama sama ta yau gare ka ba za ka damuwa amma ka zuba kuɗi mai yawa sosai to kaga dole mutum ya shiga cikin damuwa dole ya zuwa yana sumbatu dole ne wani ya zuwa yana neman a kawo mai dauki in ba a yi wasa ba ma ya zuwa yana neman a taya shi da addu'a saboda ya san ya shiga cikin damuwa Allah ya gafarta mana ya ce eh, tambaya ta biyu kaki yana bata azumi baya bata azumi eh, don mutum ya yi kaki yana cikin azumi eh, ya koya hadiye shi wannan babu komai ah, sai dai nau'i ne na kazanta kana jin shi kana da dama to ka dubar da shi in kuma har kawai da ya wuce ne baka sani ba to shi kenan amma kada mu ya ce a ah, bari ya koma ciki eh, zai zai magana wata yunwa a'a idan mutum ce wannan ya ya ya ya ya ya yaudar kansa Allah ya gafarta mana wanda ya ce malam menene hukuncin wanda ke cutar da makwabtansa da dabbobinsa wannan kuskure haramun ne ya zama mutum ya dinga sake dabbobin suna cutar da makota amma nan akwai maganganun malamin malikiya in ka duba littafin motsa malamin malikiya suka ce idan mutum ya sake dabbar in ya sake dabbar shi da rana to in dai da rana ne kun fahimta in da rana ne dabba ta zo ta maka barna to ba za a biya ka komai ba tun da lokacin gidan ka biyu me yasa baka kiyaye abincinka da ko waɗansu kayanka da ba ka so a maka barna ba sai ka tattare inda da rana idan ka biyu amma inda da dare ne a akuya ta shigo ta maka barna to nan kuma za a biya ka mun fahimta za a biya ka amma inda ranar ne ba za a biya komai ba wa ya ce ka sake ta ko kuma ko kuma waye ce ka kyale kayan abincin ka ko kuma wani kayan da baka so a maka barna tunda idan ka biyu mun fahimta wannan magana ce ta malamin malikiya kuma lallai hakan magana ce mai kyau magana ce wanda take ta dace da rana mutum ya tattara kayan shi da daddare kuma in mutum ya sake akuyar ka to gaskiyar magana ah, akwai zalunci a ciki kuma yawanci mutane sukan sake dabbobi da rana ba za su ba su abinci ba mugunta ce sai su hana dabbobin su abinci wasu je su cina Allah kaji wani Allah dama ai komai Allah ne wannan nau'i ne da zalunci Allah gafarta mana sai ƙara yin tambaya ce malam me yayi diyar rai nawa ne zakka diyar rai a yanzu eh, eh, miliyan ɗari da goma sha biyu ne da ɗari da tafayin miliyan ɗari da goma sha biyu idan mutum ya kashe wani to abin da zai biya ke miliyan ɗari da goma sha biyu zakka kuma miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in da uku da ɗari tara da ashirin miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in da uku da nawa da ɗari da ɗari tara da ashirin wannan shi ne nisabi na zakka in har mutum ya mallaki wannan kuɗi miliyan biyu da wannan tsoriya da na faɗa to zai ba da zakka zai raba gida arba'in zai ɗau ɗaya Sai shi ne na bayan allah talatin da tara kuma wannan shi ne na shi. sai a je a ci gaba da juya kuɗin har allah ya ƙara kawo riba wata shekara sai a sake yi mun fahimta sadaki kuma yana nan babu tsada dubu ashirin da takwas ne ashirin da na da takwas da Allah a yi kokari a sassauta domin a kwashe zaura da suka rage da dukkan sauran 'yan matan da a tattara su gaba daya don ba haka ba su riga su yi kwantai Allah Allah tsare mu wannan ya ce a tambaya ta malam ya mutum zai yi idan ya kasa gane daidai lokacin da dukiyarsa ta kai nisabin zakka saboda yana so ya cire amma bai san daidai lokacin da addini yawan ya sanya ba a addinin musulunci ya ajiye lokaci kai a karan kanka za ka tsara wa kanka wataƙila ka ce a duk wata ramadan yawancin mutane su yi zaka a ina a wata ramadan saboda wata ne na rahama to mutum sai ya ya cire zakashi ya zaɓa ko wata ramadan ko kuma ya zaɓa muharram ko safar kowane wata kana da damar da zaka zaɓa ka dinga yin zakka wannan babu wani laifi a ciki babu wanda zai ce dole sai a wani wata ko wani abu na daban ina da yarinya da na auren shin zan iya zuwa na ziyarce su a gidansu kwarai kuwa mutum yana da yarinya ya aure da ita zai iya zirfinta mun fahimta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ziyara gidan Fatima Umar ibn Khattab hadisi cikin Sahih Bukhari ya kai ziyara wajen Ibn Hafsa lokacin da dan wato jayayya ya shiga tsakanin shi da matarsa sai kai hannu zai dake ta sai ta rike hannunsa ta ce to kai kana nan manzon Allah ma a gidan shi idan yayi magana fa innahunna la yudaji'nahu matan shi suna niyyar mai da magana sai ce manzon Allah sai ce shikenan ko sai ya dauki takalmansa sai ya tafi gidan manzon Allah yana zuwa akwai Aisha Hafsa a gidan ai sai ta tafi tare zuwa ɗakin ta sai ce ke Hafsa zo nan wai ku yanzu idan man manzon Allah ya yi magana ma har kuna iya miyar mai sai ta ce kware kuwa kaji mata wa inna ihdakunna la tahjuruhu min al-yawm ila al-layl yanzu dai daga cikin ku takan aurace ma manzon Allah tun daga safiya har dare yace bare ko mana tun safe ta ki maka magana ashe kenan kai yanzu idan kai wata guda ba ta maka magana naka da zuci wata guda ba abin da kuma ta ta kumbura mata ajiyan Allah Allah sauki ya ce yaya ake yi min sallar istikara ake yi min ake yin sallar istikara kuma raka'a nawa ake yi kuma akwai wani surori da ake karantawa da kuma wannan gaba ne zuwa gobe insha Allah ta'ala sai muka bayani saboda karatun da muke ci gaban mu yana da yawa bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تؤمنوا الله حقا حسنا ta'ala yake cewa in tuqridu Allah qardan hasanan in har za ku bai wa Allah rance rancen kyakkyawa yudha'ifu lakum Allah zai lullunka muku ba ma iya iyaka lullunkawa ba wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku wallahu shakurun halim Allah shine mai godiya halim ko mai hakuri Allah ya ce in tuqridu Allah sharadi Allah in kai to zai maka in tuqridu Allah in har za ku ba Allah rance da wannan dalili malamai suka ce annal arda lallai shi rance kenan ubilika ala al-infaq an faɗe shi a matsayin ciyarwa ma'ana ciyarwa Allah yake so ku yi shine aka ce in tuqridu Allah idan kuka ba da rance ma'ana ku ce da dukiyar ku in har kuka ce da dukiyar ku ciyarwa wanda yake kyakkyawa to Allah zai dillanka muku mun fahimta to da wannan dalili malamai suka ce ya'lamu sami' wa bi hadha da wannan dalili shine ji zai saurara kuma ya fahimci cewa Abin da ake nufi da al a anan Allah ya yi amfani da kalmar arzu ne da ma'anar al'infa ciyarwa al-ma'mur bihi wanda aka yi umarni da shi a baya a ayar baya wanda Allah ke wa an bibo an li anfusikum mun fahimta idan kuka ciyar ya ba alheri a kawunan to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya dauko lafazin rance a nan domin al'umma ta fahimta domin yawanci mutane sun gane rance idan ka bayar ai za a dawo maka da shi to ku bayar Allah zai dawo muku da shi ran tashin alkiyama kuma ba wai iyaka dawowar kawai ba a'a wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku to shi san ya yake da kyau dan adam idan kana da dama sai kai kokari ka cire dukiyarka domin ka bada ita nan Allah madaukakin sarki malamai suka ce to yayi magana da yayi amfani da lafazin al-qasdu rance ne al-maqsudu abinda ake so ka gane al-i'tina'u wato lura da kiyayewa bil fadli bil infaq mutum ya yi ƙoƙari ya dinga ba da wannan falalar da Allah ya sanya a hannunsa na kuɗi ya dinga ƙoƙari yana neman ina waɗanda suke mabukata domin ya ba su shine Allah ce in tuqridu Allah qardan hasanan in har kuka ba Allah rance rance kyakkyawa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1467 ya tabbata cikin sahih muslim 1001 ummu salma take cewa ya rasulullah ali ajrun an unfiqa ala waladi shin ina da ina da lada idan har zan ciyar da dukiyata akan ala ala bani salma ayan bani salma mijinta nan wanda ya rasu tunda manzon Allah ya aure ta tana bazawara ne mun fahimta sai manzon Allah ta innahum baniya ai su na ne an fiƙi alaihim cinciyar musu da dukiyar ta ko ina ana buƙatar mutum idan ya yi magana da zai taimaki wani to addinin musulunci yana ba shi da maye babu limamin da ya fara yake ƙoƙarin tabbaka abin da Allah ya faɗa fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun sai bukhari dubu biyar da ɗari takwas da goma wata mata ce ta saka riga ta kawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na zo maka da ita ne da a suka ha don tufatar da kai da ita wannan rigar sai manzan Allah ya sanya rigar ya fito cikin mutane kowa da kallon shi rigar masha Allah alhamdulillah sai wani sahabi sai ta shi ya rasulullah ma ahsana ha me kai wannan rigar kyau a bani ita mana sai manzan Allah sai sahabbai suka fara hantar shi ya zaka tambaye shi kaga ya sanya riga mai kyau kuma wa alimta annahu la yahuddu sa'ilan kuma kai ka san cewa shi manzon Allah baya komar da wanda ya tambaye shi in ji an tambaye shi to sai ya bayar sai ce a a ni fa na roƙa a bani ita wannan rigar ne li takuna kafani dan ta zama likabani na idan na mutu ina so a ce rigar da manzon Allah ya sanya a cikin sa ni ma a sanya min a jikina yayin da za ka yi kabari yana faɗa shi ko manzon Allah sai shiga gida yana shiga sai manzon Allah ya cire rigar ya sanya wata sai ce a kai mai rigar in ji ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa wallahi kuma sai ta zama ita ce gabanin nasa yana mutuwa ita aka sanya mai shi burinsa ya cika shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi bayarwa yake hadisi cikin sahih muslim hadisi na 2312 manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi ɗauki awaki garke garke ya ɗauka ya bai wa wani mutum yana ba shi mutumin sai koma wajen kabilar su sai ce aslimu ku musulunta fa inna sai yusi ata man la yakhsha al-faqr manzon Allah yana yin kyauta kyautan da baya tsoron talauci kowa ya zo musulunta zai samu <laughs> kowa ya zo saboda kyautai shi hannun shi abu buɗe yake musamman a cikin azumin watan ramadan ajwada bil kai manzon Allah yana da tsananin kyauta in na alheri yana yin kyauta wa kana ajwada ma fi ramadan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi na da daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kyauta kyautar tana tsananta yawa musamman a cikin azumin watan Ramadan kullum bayan akwai ake ashe kenan kana da dama da zaka taimaki wani to ka taimake shi kawai rance ka bayar bari ku wani abu na ban sha'awa na rance idan ka ba da rance sadaka Allah zai dinga rubuta maka rance idan ka ba wani حديث كيف يجامع جبو هدو جتري بيزع في نبي كل قرب صدقة كون رنشي إذا كبايته صدقة أجل مجامك وجل الله رنشي ما إذا كبايته تو بروك جوة رواية كن آه، سيد مسلم حديث يجبو جبو هدو الشلاء إذا كتشوف حبا منظر الله صلى الله عليه وسلم أبادة بن صامت أو تهد yake cewa ni da mahaifina muna cikin garin madina sai muka ce bari mu shiga cikin unguwannin garin madina domin mu je mu koyi ilimi a wajen sahabbai waɗanda suka samu ilimi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi yace muna tafiya sai muka samu wani mutum ana ke shi abal yasir ko abal yasir muna samun abal yasir sai muka ce mai to da Allah a sai babana sai ya gan shi in ji uba da dai sai ce sai na ga babana ya gan shi fuskar shi ta kirni sai ce ya na ganka haka fuskar ta kirni sai ce eh wani mutum ne ina bin sa kuɗi ya bani kuɗi na ya hana ni na je wajen shi da na je wajen shi na ce ya bani ina zuwa gidan shi na kwankwasa na yi sallama ya ce faja'ani ibnu jafarun sai ga wani ɗan shi tafiru wanda ya fi balaga mana yaro da ya tasa sai ya fito sai ce ina babanka sai ce ya ji muryarka da kala a rikaki ummi ya ɗane kan gadon mahaifiyar da guya a shekar na dama abin asali ya samu idan ana bin kuɗi <laughs> mutum yana zuwa kawai in ya san ana neman sa sai gudu sai ku ya ganin a ƙasan gadon matarsa to shi matin kansa ya faɗa ya ce to abin da babana ya yi yaro bai yi ƙarya ba shi kuma sai ya ce in shi abal ya sarsa ya ce to alimtu aina anta na san inda kake ka fito an faɗa min sai ya fito yana fitowa sai ce to kai kuma ya kai haka sai ce ya ce ba na san kuma maka ƙarya ne shi ya sanya na kuya kuma ba na san a idu ka maka alƙawari wa ukhlifaka kuma in saba maka ba na son haka ya wa kuntu mu'assira kuma wallahi ni ina cikin tsananin damuwa ba yadda zan yi ne in iya biyan ka wannan kudin sai ce Allah karanta da Allah sai ce Allah Allah dan Allah kake faɗa ya ce Allah ya ce Allah dan Allah ya ce Allah sai tsako takarda sai ce to dama na rubuta bashi to dan haka na share idan ka samu tabbabin shi ka biya ni idan baka samu ba na bar maka harar da Allah ya ce domin na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man an zara an aw a anhu duk wanda ya saurara wa wanda yake cikin tsanani ko kuma ya yafe mai bashin da ake bin sa azallahu Allah fi zillihi yau al Allah zai lullube shi a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah ran tashi al in ji shi ubada yake cewa wallahi na ji wannan da kunne na na ji da kunne na babu magana shakku a cikin wannan kuma ba ku ji wani abin sha'awa shine idan mutum ka bashi rance hadithi ya tabbata cikin sunan ibnu majah 2418 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man anzara mu'tiran duk wanda ya jinkirta wa wanda yake cikin wani tsanani kun ji aw ba anhu ko kuma kai ya yafe mai ma gaba daya kan lahu bi kullihi sadaqa wannan rancen da ka bashi rancen da ka bashi din nan tun daga ranar da aka baka rance ko tun daga ranar da ka bada rance in kwana 30 ne a kowace rana ana rubuta maka lada a wajen Allah har zuwa ranar da zai dawo maka da shi fa'ida fa'ida fa'ida halla idan lokacin da za a bada rancen ya yi ya ƙara jinkirtawa shi wannan mai kudin sai manzo Allah ce fa lahu mithlu to ko tankwacin haka haka za a ta ƙara rubuta mai lada wallahi shi sa wadansu daga cikin magabata idan suna so su yi dabara idan ya zo wajenka wani ba ni kudin nan da Allah ka bari su ta ce to ba damuwa wata rana sauran sati biyu ka kara masa jibi babu damuwa na kara masa ko damuwa baya yi saboda ya san kullum kudin yana ƙara karuwa a wajen Allah kamar kai ne kudin ka sanya su a fixed deposit kullum kudin yana karuwa ai jin dadi kake to kullum ladan ka karuwa yake a wajen Allah me na ka damuwa duk ranar da ka jinkin wa mutum to kullum kudin karuwa yake a wajen Allah saboda ka ba da rance wanda yake kyakkyawa shi sa Allah subhanahu wataala ce in tuqridu Allah qardan hasan in har za ku bai wa Allah subhanahu wataala rance rance kikkiawa Allah subhanahu wataala ya ambace shi rance ne a gurare da dama Allah subhanahu wataala sai ya ce kasuwanci a'a suratul tauba aya ta 111 inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum mulk الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وبنجد تعالى إن الله اشترى من المؤمنين ألا يأتي هذا وجمه إليه أنفسهم ألا يأتي كونهم وأموالهم بدوجنس بأن لهم الجنة شيء وارثنا بجنة الجنة ألا يأتي يا وجمه كما كوين شركية فكانك لألا إذا كما تجين سورة الصف آية 10 يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فعلا تيمي تؤمنون بالله ورسوله الله يتي هل أدلكم شنبران هنا مكب على تجارة أكم وتكاسوانتي تنجيكم من عذاب أليم وانت لا تتئرى تجدك عذاب الله من أنني me ce ce kasuwancin tu'minuna billahi wa rasulihi fi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihaji fi sabilillah ashe kenan Allah yana amfani da irin waɗannan ko haka nan ka duba cikin suratu Fatir ayat 29 inna nabiyina a kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur Allah ce waɗanda yatluna kitaballahi suna karatun littafin Allah wa aqamu salata sun tsaye da sallah wa atu zakata sun bada zakka wa anfaqu mimma razaqnahum sirran sun ciyar da abin da muka ba su a boye wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan da kuma a bayyane Allah ce yarjuna tijaratan lan tabu suna yin wani kasuwanci dan tabu wanda ba ta yin tasgaro kasuwanci ce mai albarka ku kai tsakaninku da Allah Allah ya amfani da waɗannan kalmomi kasuwanci domin me domin ku gano cewa kamar kasuwanci kuka yi saboda dan adam ya saba da harka ta kasuwa to Allah ya sanya ta asiga ta kasuwa duk dan kasuwa ya san cewa in yayi kaza riba ne ko to idan kun yi wannan ma riba ce tsakaninku da Allah a kenan me mutum yake jira da ba zai yi kokari da zai yi kokari ya cire dukiyarsa ta inda zai kasuwanci tsakanin shi da Allah ba shi sa Allah ta in tuqridu Allah qardan hasanan idan kun ba Allah rance rance wanda yake kyakkyawa ruwaya ta tabbata cikin sunan da shida nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana akan man anzara mu'tiran aw wada'a anhu wanda ya jinkirtawa wanda yake cikin tsananin rayuwa aw wada'a anhu ko kuma ya yafe mai fi zilli arshihi yawm al-qiyamah yana karkashin inuwar al-arshi Allah ran tashin al-qiyamah mutum ya kasance cikin damuwar da ɗan uwanka yake ciki yake ciki ka taimake shi hadisi cikin sahihain sai bukhari 2442 sai muslim 2580 wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda yake cikin bukatuwan dan uwansa kai ma Allah zai shiga cikin damuwarka damuwarka al'umma ka fita a cikin yanayin da take ciki to kai ma Allah zai kawo maka Allah ya ce in kun ba da rance a baya ya ce wa an fi kuku yi a shekenan sai ni da aka Allah ga abin da Allah yake so yi shi sa ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin ad-da'u wa dawa shafi na 114 yake cewa at-ta'atu hisnullahi al-a'zam da'a ga Allah ita ce wani katanga na Allah mai girma man dakhalahu kana min al-aminin min 'uqubati ad-dunya wal-akhirah duk wanda ya shiga cikin wannan katangar kowannen gefen ya kasance cikin amincin Allah duniya da lahira hukumar Allah ya yi katanga tsakanin shi da ita saboda ya yi ɗa'a ga abin da Allah yake so yi Allah yana so da yi kyauta to sai ni in dai har muka yi ƙasban hasanan shi isa ita kyauta ko sadaka maganin masu ce musamman sadaka hadisi cikin sayi jami'a dubu uku da ɗari bakwai da tasa'in da shida sana'irun ma'aruf ta ji masari a cikin aikin alheri yana kare mutum daga fada cikin masiba fadawa cikin bala'i ku duba wani bawan Allah wani bawan Allah ne yana cikin azumi azumi da yake ana dab magariba za a sha ruwa kawai sai wani ya zo yana cewa don Allah ku taimake ni da abinci babu abincin da zai yi buɗe baki babu Allah nan kawai mata shi ta tara kayan abinci ta fita kawai sai kwashi kayan abincin ya dinga zuwa yana baiwa wannan mutum sai dai bashi gaba ɗaya kaf sai dawo sai ta gumi babu abin da su maza ta ci mata shi tana zuwa ta ce ina abincin zai ce wallahi wani ne yanzu bai ci abinci ba ta ce to yanzu mu mun ci mu ci sai ta ce to ba zan zauna a gidan nan ba ni halin nan naka ba zan iya da halinka ba sai ka je ka karata tana fita a gidan ba a yi minti talatin ba sun jarance bai wa Allah kawai sai ga shi ana fokasa kofar gidansa yana fita ana shan ruwa ke sai ga kayan abinci shi an kawo a tafi kayan abincin da tsakanin shi da wannan sai kallo sai aka ce sarki ne ya ce a ɗauko a kawo maka saboda ya shirya baƙi ne za su zo mai an shirya abincin nan amma baƙin sai suka ce ba yau za su zo ba sai sarki ya ce to kai ne kamata a kawo maka abincin Allah kenan an kawo abincin da ya ninnin kanasa ya ba da rance an dawo mai da shi tun a gidan duniya Allah yake sakantawa ba sai an je lahira ba amma dan adam saboda rowa baya so yayi shi fa Allah subhanahu wataala ce in tuqridu Allah qardan hasanan in dai kun ba Allah rance rance kikkiawa to yudha'ifu lakum to zai dinnan kamu kar ku dauka Allah ba zai muku haka ba kuma duk abin da yake damun ka na masifa kayi sadaka da gani insha Allah Allah zai wanke ka daga cikin wannan damuwa shi sa Abdullah bin Abbas a cikin ayyunul akhbar mujalladi na dai shafi na 339 ce sahibul ma'ruf la yaqa me yin aikin alheri ba baya faduwa banza ba baya faduwa banza wannan akwai ɗaya daga cikin magabata ka duba littafin qasas wal hikayat Ahmad Jalal isa ta 171 akwai wani shek muhammad hassan a kasar misira babban malami ne yake cewa wata rana muna zaune da wani babban malami farofeso na jami'a sai yake ba shi labari yake cewa ina fama da ciwon zuciya sanatai shekara biyu shekara biyu na fama da ciwon zuciya ya ce aliji ina yin treatment a london london yake zuwa kowane lokaci ya je a duba shi sai da wata misira sai ce abun mamaki ya ce yana ba shi labari wata rana suna zaune da shi da abokinsa a kusa da mahauci mahaucin yana yanka nama kawai sai ga wata mata ta zo tana tsintan ƙasusuwa irin waɗanda irin ake yarwa din nan da waɗanda suka ɗan faɗi da ɗan ƙananan ƙananan nama sai ta tsinta tana zubawa a leda sai mutumin hankalinsa ya kai wajen shi wannan profesa yana ba da labari ga eh, muhammad hassan sai ke cewa me za ki je kuma da wannan sai ta ce yara na suna sha'awar nama yau wata shida ba su da nama ba jinsu zuwa. shi ne na zo nan ibo waɗannan ƙasusuwan domin in je gida a ɗan da kasa ɗan jikin nama su ji daɗi saboda kullum kuka suke ni kuma ban da ko sai ce kai mahauci yanka mata nama ina so kowane sati ka dinga ba ta kilo daya kilo kilo kilo kilo kilo, kilo, daidai har tsawon shekara nawa ne kudinka sai ce kai kilo biyu sai ta ce a kilo ɗaya ma ya isa sai ce biyu a lissafi nawa ne kudin aka gama lissafawa nan take ya tafi gida ya ɗiba kudin sai bayan ya dawo gida yana cikin nishaɗi jikinsa ma yana mai daɗi kun san idan mutum ya aikin alheri jin daɗi yake amma wani idan ya aikin alheri kuka yake bakin ciki yake shekul islam ibn taymiya a cikin littafin nabdu tahfizul jahmiya mujalladi na daya shafi na 129 yace an-nufusu tayyiba taltazzu bil khayri wal ihsan zukata masu kyau zukata na alheri jin daɗi suke yi da alheri idan sun yi ya dawo gida yana jin daɗi sai mata shi da efta suka tare shi ya muka jinka kana cikin nishadi har jikinka ya yi wani kyau sai ce kai dai ku bari kawai kun ji wata mata ce kaza kaza kai suka fashe duka suka ce haka bayan Allah kuke fi galauci sai ce kai dai ku bari kawai sai yarinya ta ce Allah Allah ka hukunta ka sanya albarkacin wannan faranta ran da kawa ita wannan mata kai ma Allah ya dauke maka wannan cutar da take damuka shikenan an kwana biyu abokanansa suka ce ya kamata fa lokaci yayi ka je London ka je a duba ka sai ce eh gaskiya ne yayi visa ya tafi London yana zuwa an mai addu'a an gama komai likita ce to za a fede ka ne in dai abin da bai yi ba kawai za a za a maka operation ne za a fede ka a cire wannan cutar da take cikin zuciyarsa sai ce an gama ya kwanta ana kokarin bude zuciyarsa an bude zuciyar kawai sai likita ya ja da baya sai ce ai ban ga cutar ba ya ce ina cutar ya ce wani likita ne ka je a nisira suka maka aiki har suka cire cutar nan gaba daya Ba komai a zuciyarka ya ce ta tajartu ma'allahi wa agnani wa shifahi ya ce na yi kasuwanci ne tsakanina da Allah sai Allah ya wadatar da ni kuma sai ba da lafiya nan ta ke tuna wannan sadakar da ya yi da wannan matar sai Allah ya ɗauke mai rashin lafiya da yake fama da ita shi kenan duk lokacin da mutum ya yi ƙoƙarin ka yi wani aikin alheri to Allah zai kawo maka ɗauki a duk halin da ka shiga in tuqridu Allah qardan hasanan Allah zai yudha'ifu lakum Allah zai lullunta ku wannan ruwaya kenan yudha'ifu lakum Allah zai lullunta ku qira'ata ibnu amir da shi da ibnu kathir da abu ja'far da yaqub su kuma sai su ce yudha'ifu lakum تشديدي أكن عين أن يضعفه لكم الذي لن ينكم أما دي قراءة آية من يضعفه لفعل مضارئين من الضعف أن تروش لك الضعف للنكاو من فهمت يضعفه لكم الذي للنكاو ثم أنا بقيني ليضاعفه ليضاعفه لكم شيء imamu ne ke cewa wal ainu fil kulli thuqila kama dara waqsur kama dara a cikin durwa kuma sai ke cewa wa shaddiduhu kaifa ja'idan hom, ma'ana abu ja'far wanda yake da ɗalibai guda biyu da Ibn wardan da Ibn jummal da kuma yaqub su ne wanda yake da dalibai da ruwai da ruhu su ne suke yin karatu da irin wannan sai suke yin zuwa ifu ku? Allah zai lullunka muku eh Allah zai lullunka ayoyin da dama sun tabbata Allah yana lullunkawa idan ka bada rance suratul baqara aya ta 245 الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم فيضاعفه له أضعافا كثيرة الذي للنكا mai yawa. سورة البقرة آية النبي بدأ في الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وبنجد إذا الله شيء وقتلت سموات أن تتشير جدوك في سبيل الله كمثل حبة كمرقع ياتي أنبتت سبع سنابل تبتد zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya guda daya ni a habba akwai guda ɗari guda ɗaya kai guda ɗaya ka shuka amma sai ka samu guda ɗari bakwai to Allah ya kan bada lada har ɗaya biyu har ɗari bakwai kai wallahu yi wa'ifu liman yasha Allah yana lillinkawa wanda ya so akwai wanda ake lillinka musu ma fiye da haka hadithi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadithi na 41 sunan nasa'i 4998 da abdullahi bin abbas hadithin ah, abu sa'id al-khudri manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa cewa wal hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhif ko ni fitawa guda daya allah ya kallin shi har zuwa 700 ruwaya ta kara tabbata cikin sai bukari da da da ɗari 6491 hadifin ya tabbata cikin sai ɗari da talatin da 131 hadifin ya tabbata cikin sunan na jarumi da da da ɗari takwas ashirin takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ruwa ya ta kara tabbata cikin musnad dubu biyu da ɗaya da dubu biyu da dari biyu da goma sha tara abdullahi bin abbas yake cewa inna allaha kataba alhasanat wa sayyi'at allah ya rubuta kyakkyawa da mummuna fa bayyana zalika sai allah yayi bayani billa billa faman hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya himmatu da wani aikin alheri amma bai aikata ba kutiba lahu hasanatan kamila allah sai ya rubuta miki kyakkyawan lada guda ɗaya ka ji adalci na allah baka yi ba amma an baka saboda kyahin matuka ko kai wa man hamma biha fa amma wanda ya himmatu da wannan aikin fa kuma ya aikata kutiba lahu za a rubuta mai lada ila sab'i mi'ati dhi'fin har zuwa jinki 700 kaji ajinci na Allah to ruwaya ta ƙara tabbata kuma wanda ruwaya tana cikin sai bukari hadisi a tana cikin sai bukari hadisi na dubu da ɗari tara da hudu hadisin ya kara tabbata hadisin dubu biyar da ɗari tara da ashirin da bakwai dubu biyar da ɗari tara da ashirin da bakwai hadisin ya kara tabbata a cikin sai bukari hadisi na dubu bakwai da dari da ashirin da ɗaya hadisin ya tabbata a cikin sayin muslim hadisi na dari daya dubu ɗaya da dari da hamsin da ɗaya hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi dari bakwai da sittin da hudu sittin da shida hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i dubu biyu da dari biyu da sha hudu da sha biyar da sha shida da sha bakwai da sha takwas da sha tara hadisin ya tabbata cikin sunan ibnu majah dubu ɗaya da dari shida da talatin da takwas hadisin ya tabbata a cikin sunan na ad-darimi dubu ɗaya da dari takwas da goma da sha ɗaya hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisin 7,774,195 hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu bakwai da da da dari arba'in tara. hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu Dubu Dubu takwas takwas da da da da da da hamsin hamsin hamsin hamsin bakwai bakwai tara. tara. da tara. hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu Dubu da da da da dari dari shida bakwai. bakwai goma sha 4,711 hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu Dubu tara da da dari daya sha biyu. tara da dari uku. da sha biyu dubu tara da ɗari uku da sittin da uku dubu tara da ɗari takwas da tamanin da takwas dubu tara da ɗari tara da saba'in da tara dubu goma da ashirin da biyar dubu goma da ɗari ɗaya da arba'in da biyar saba'in da biyar hamsin da biyu dubu goma da ɗari biyar da biyar dubu goma da ɗari biyar da arba'in hadisin ya ƙara tabbata dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyar dubu goma da ɗari shida da saba'in da ɗaya saba'in da uku dubu goma da ɗari takwas da tamanin da hudu dubu sha ɗaya da tara Mamin min ahadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin amila hasanatin babu wani wanda zai aikata kyakkyawan aiki in dai kyakkyawa ne illa kutiba lahu face Allah ya rubuta mai lada sabi mi'ati dhifin linki linki har 700 illa siyam fi azmi Allahu akbar wannan fa innahu li wa ana ajzi bihi inda Allah ku ji falwayar ma amila ibn adam amalan babu wani dan adam da zai aikata aiki babu wani dan adam da zai aikata aiki ba ce an rubuta mai lada linki linki har bakwai amma sai da illa siyam fi ardi ubangiji ta Allah ce fa inda huli wannan hadisi kudusi da kansa Allah yake faɗa wannan na wani inji Allah wa ana ajzi bihi kaga wannan shine ila abadin kabira ne linki linki mai yawa wanda babu wanda ya san adadin ladan da zaka samu sai Allah mun bayyana ashe kenan akwai nau'in ladan da mutum zai yi aikin da za ka yi wanda Allah kaɗai ya san irin linkin da zai maka suratul hajji aya ta 11 Allah subhanahu wataala yake cewa man zan nabi yuqridu Allah qardan hasana ko waye zai ba Allah rinke rinke kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala yana ta mana magana akan mubadarin cirin ce kyakkyawa haka nan a cikin sunan hadith innal musaddiqin wal musaddiqat ko wa aqradu Allah qadran hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim innal musaddiqin wal musaddiqat lallai masu yin sadaka maza da mata wal musaddiqat wa aqradu Allah qadran hasanan kuma sun bai wa Allah rance kyakkyawa sai ce ne yudha'afu lahum Allah zai lullunta musu wa aqradu Allah qadran hasanan sun ba Allah rance rance kyakkyawa a ko ina sai Allah ya ce rance kyakkyawa malamai suka ce me sanya aka kira shi rance kyakkyawa dalili da yake sanya aka ce rance kyakkyawa shine rance ne wanda yake babu gori a cikinsa ka ba da rance amma baka yi gori a cikinsa ba mun fahimta su malamai suka ce Allah ya kira shi kyakkyawa ne ba don komai ba saboda me ka ba da kyautan ka ba da rancen kayanta ne amma za ka samu yardan Allah sannan za ka samu gafara Allah sannan kuma za ka shiga gidan aljanna kaga ai kyakkyawa ne kyakkyawa ya kai ka zuwa cikin kyakkyawa ya kaga gidan gidan kyawawa ita ce gidan aljanna shi sa Allah madaukakin sarki yake kiran sa kyakkyawa suratul baqara ayat ta 263 Allah madaukin sarki ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakokin ku da bori da cutarwa hadisi sai sai mutum 106 falafatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama mutum uku Allah ba zai magana da su ran tashin kiyama ba daga cikin su akwai al-mannan mai gori kama mutum abu amma kana mai gori ai wani da kake shi na ba shi rancen kaya yau kwana nawa ya gidawo min da kayana kana ta tuna mai asiri akan ni wannan ba rance ne kikkiawa ba ka ba da rance wanda wani ma bai sani ba ina fata mana fahimta al-imamu Abu Hanifa bawan Allah wata rana yana zaune kullum yana zama a kofar gidan makocinsa yana ɗan shan giduwa wata rana kawai sai makocin makocinsa sai zo ya same shi shi da Allah ka tafi ni da rancen kuɗi sai ce rancen kuɗi sai ce eh, ya ce to shikenan sai imam abu hanifa sai ɗauko ya bashi yana bashi rance wata rana makocin sai ya dawo gida yana dawowa sai ga imam abu hanifa kofar gidan shi ya bar kofar gidan makocin sai ce ya bar kofar gidana sai ce eh ina zama kofar gidanka kai kake da falala a kai amma yau kuma tun da na baka rancen kuɗi idan har na zo kofar gidanka zan nuna ina da jin wani kaina to don kada ka ɗauka saboda kuɗin da na baka rance shine nake jin kaina har na zo nake jin inuwa gidanka shi ta na koma kofar gidanka kaji bayan Allah wanda su ba damuwarsu wai wai wai wai su nuna wata iko ko da wata dagawa ko wani iyawa cewa su ne masu kaza ba wannan shine al-qabd hasan ka bai wa mutum ba tare da kana nuna wa ma ka bashi ba shi ta Allah ce qabdan hasan to yudha'ifu lakum Allah zai mun kabu sannan kuma wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku Allah ne gafara ne ta ko ina hadisi ya tabbata cikin al-mustadrak ne Imam al-Hakim takwas albani ya inganta cikin as-silsila as-sahiha bakwai. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li laytamanniyanna aqwamun law aktharu min as-sayyi'at Allahu akbar akwai mutanen da abin filin alkiyama za su rinka fata ina ma san yawaita munanan ayyuka a rayuwarsu a filin alkiyama suna fata ina ma a ce zunubin su yayyawa san me dalili sai manzon Allah ya ce alladhina baddala Allahu sayyi'atihim hasanat wanda Allah ya canza munanan su ta koma gaba ɗaya ladan kaji ne gafara hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari dubu bakwai da ɗari shida da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani mutum lam ya'mal khairan qattu bai taɓa yin aikin alheri ko ɗaya a rayuwar shi ba sai ya ce wa ƴaƴansa idan na mutu fa ahriquni ku kona ni idan kuka kona ni ku ba tokar a watsa ta iska ɗaya kuma a zuba ta a cikin teku saboda idan Allah ya kama ni la yu'azziban la yu'azzibannahu azaban zai Allah zai azabtar da shi azabar da la yu'azzibu ahad min al'alamin Allah ba zai taba wani azaba irin wannan ba saboda ya san laifin da yi ƴaƴan shi suka aikata abin da ya faɗa amma abin mamaki ke Allah ya tattara wannan kurar ta iska da wanda take cikin tekun Allah ce duk ta haɗu a ikon Allah ne. aka tattara su Allah ya ce me yasa kai haka Sun ce Allah min makafatika tsoron ka nake ji tsoron ya ce. tsoro na kake ji Allah ya ce ka sani wallahi tsoron ka na ji ya sanya na haka fa fara da ya ce to an gafarta maka bai taba aikin alheri ko ɗaya ba ɗaya bai taba yi ba ka ji mai gafara shi sa lukman al-hakim yake gaya wa ɗansa idan ka duba littafin ibn abin duniya mujalladi ne zai shafi na ɗari da ashirin da biyar yace ya bunai ya kai ba ya kai ɗana ka yawaita awwaj lisanaka allahumma gfirli ka yawaita wa harshen ka yawan allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mu fa inna lillahi sa'atu la yaruddu sa'ila saboda Allah yana da wadansu lokuta wanda baya yake wanda ya roke shi duk wanda ya roke shi kai an ba sa an gama musamman a cikin wannan wata na Ramadan ka roƙi Allah musamman ka dace da lailatul qadr magana ta kai ya limninka muku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku sai Allah wallahu shakurun halim Allah shine shakur shine shakur mai godiya halim ko ne wanda yake bi ranko ne bi hakuri malamai suka ce shakurun على صيغة المبالغة أي على صيغة فائل معنى شاكر الله من يوم بودياني معنى شكور أي كثير الشكر الله ينا يوم كيوم بوديا بوديا شنو ذو الشكر الله ينا يوم بوديا على الذي أنفق ذا وندي يشيد دوكيسا تندي ياتي أشياء الغور تو دو وندي الله زي زي بوديا Allah mai godiya ne hadisi ya tafi cikin Bukhari dubu a ɗari da saba'in da uku ɗari da saba'in da hudu hadisin ya tafi cikin sai Muslim dubu biyu da ɗari biyu da arba'in da hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wani mutum ne yana tafiya yana cikin tafiya a cikin dokar daji wannan mutumin kawai sai ya je sai ya ga kare kare fa yalhar ya akulu tsara kare yana dan cin dan wato kirmaya wacce take dan cike da ruwa kawai sai ya shiga cikin wannan rijiyar jikota da ruwa ya cika takalminsa yana fitowa sai ya shayar da wannan karar fashakar Allah lahu fa gafara lahu sai Allah ya gode mai kuma ya gafarta mai kaga Allah yana yin godiya kenan wallahu shakurun halim kuma Allah halim ne menene halim malamin ka ce halimun ai la yu'ajjilu bil uquba Allah baya gaggauta yin hukunci inda Allah yana gaggauta yin hukunci mutane tun a gidan duniya Allah zai hukunta su haka ne bari ku ji saboda saboda hakurin Allah saboda baya duk ta yin hukunci wata mata ce a nan New York kasar kasar America wannan mata tana da miji mijinta kawai sai ya shiga gona manomi ne yana cikin yana cikin huda kawai sai tono wani rami ga ƙasusuwa a ciki Ki abin ya ba shi mamaki an bannan mutum a nan har ƙasusuwa ne suka rage kawai sai dawo gida yana ba masu shi labari irin ya ga abun mamaki sai matar ta ce la ta'ajab karka ji mamaki innahu zawji al-awwal miji na ne na farko sai ce ah ya kika yi sani sai ta ce kwarai kuwa ai ni din nan da kake gani wata rana ya dawo daga daga daga wajen aiki mijinta na farko ya dawo daga wajen aiki a abige ya sha abun maye sai sai ya dauko ka zai zai caka mana ni kuma sai na samu na fuske wukar sai na saka mai na kashe shi to sai na yi kokari na je na binne shi sai na ce ai ya tafi wani waje ne har yanzu bai dawo ba sai aka manta da zancen ana faɗa mai sai ya kai wa security report ya ce to gabin da yake faruwa security ta ce aka zo aka tambaye ta ta ce eh haka ne ya aka yi ta ce shekara ashirin kenan da binne shi ashirin amma Allah bai tuna mata asiri Don Allah Allah halin ne ko ba halin ne la yu'ajjilu bil uquba Allah baya gaggauta wa dan adam shekara ashirin kin yi sai laifi amma Allah bai mata hukunci ba to shine Allah ya kubbata kashi wallahu shakurun halim kalman shakuru ya zo cikin alqur'ani guri tara ina fata mana fahimta suratul ibrahim aya sabai aya ta 13 da aya ta 19 fatir 30 34 suratul shura aya ta 23 da aya ta 34 ba ma aya ta 23 a cikin suratul shura ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ومن يقترف حسنة فسيئة إنه shakur to shi kenan mu koma in ubangiji ta'ala ya siffata ganshi cewa shi ghafurun halim shi mai godiya ne kuma halimun wato shi shakur ne mun fahimta sannan yace halim kalmar halim din kuma ya zo cikin alqur'ani mai girma buri goma sha biyar sai Allah ce alimul ghaibi shine masanin gaibi. malamai suka ce ai balikul ilmi bima hadara wa qaba Allah ilmin sa ya kai da duk abin da yake bayan da abin da yake nan to Allah ya san shi shine alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi da shahada babu wani abu a duniya face Allah ya fi kowa sani ashe ilmin gaibi babu wanda ya san shi sai wa hadisi ya tabbata cikin sai bukhari hadisi na 1039 hadisin abdullahi umar manzon Allah ya ce. mafatihul ghaibi khamsun mabudaiya na gaibi guda biyar ne babu wanda ya sani sai Allah la ta'lamu nafsun ma za ta'malu gadan rai ba ta san me za ta aikata gobe ba haka ne sannan wa ma fil arham abin da yake cikin mahaifa babu wanda ya san abin da yake cikin mahaifa sai Allah wa ma fi gadin abin da yake gobe wa ma za ta kibu gadin abin da rai za ta aikata gobe yanzu gobe ka san me za ka yi kai dai a ranka kana tunani ko wa ma tadri nafsun bi ayi ta tamut rai a ina za ta mutu ba baka sani ba a Abuja ne ko kuma a garin ku ne ba ka sani ba sai manzo Allah ta sani ke cewa sannan kuma wala yajri mata ya ji al-matar babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah dai exactly lokaci kaza ra'ayi wallahi ƙarya yake kowai Allah ya ce ba wanda ya sani manzon Allah ma da kansa ya ce bai sani ba sosul arab ayat ta ɗari tamanin da takwas kun la ya ah, alamu walau kun tu alamu gaiba na stakfartu min alkhairi wa ma man sani su manzon Allah ce in da na san gaibi da stakfartu min alkhairi da na yawai ta yin aiki alheri wa ma man sani da babu wani abu mummuna da zai shafe ni domin manzon Allah bai san gaibi ba bai san gaibi ba ruwaya ta ƙara tabbata cikin sayin bukari 7379 abu guda biyar babu wanda ya san su sai Allah wa mata ta kuma sa'a abin na biyar kenan ba wai ruwan sama ba wannan na biyar din shine yaushe za a yi tashin alkiyama babu wanda ya sani ruwaya ta ƙara tabbata cikin sayin bukari hadisi na hamsin a hadisin ya ƙara tabbata cikin sayin bukari hadisi na 4777 4777 da dari daya da ashirin da daya dubu bakwai da dari uku da saba'in da tara dubu daya da talatin da tara hadisin ya tabbata cikin sayin muslim hadisi na takwas tara goma hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud dubu hudu da dari tara da casa'in dubu hudu da dari tara da casa'in da tara hadisin ya kara tabbata hadisi cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da dari shida da goma hadisin ya kara tabbata cikin sunan ibnu majah hadisi na 64 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu bakwai da ɗari ɗaya da saba'in da biyar hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da sittin da bakwai dubu hudu da ɗari biyu da hamsin da uku hadisin ya ƙara tabbata ɗari ɗaya da tamanin da hudu ɗari ɗaya da saba'in da uku ɗari uku da saba'in da hudu hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da hamsin da uku hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu shida da ashirin da uku hadisin ya ƙara tabbata hadisi dubu biyar da ɗari biyar da talatin da ɗaya hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu goma da ɗari takwas da hamsin da takwas dubu tara da ɗari takwas da hamsin da takwas hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu goma da ɗari biyu da hamsin hadisin ya ƙara tabbata dubu goma sha shida da ɗari biyu da shida hadisin ya tabbata dubu sha biyar da ɗari biyu dubu sha biyar da ɗari ɗaya da ashirin da takwas hadisin ya tabbata sha bakwai da ashirin da bakwai sha bakwai da ɗari ɗaya da sittin da bakwai sha takwas da tamanin da shida dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyu da tamanin da tara dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyu da tamanin da tara dubu ashirin da biyu biyar da ɗari shida da sha da dubu ashirin da biyu da ɗari tara da tamanin da shida dubu ashirin da uku da ɗari biyu da hamsin da tara dubu ashirin da hudu da ɗari ɗaya da hamsin dubu ashirin da bakwai da ɗari hudu da casa'in mala'ika jibril ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa'a yaushe ne tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu an hadi a'lama wanda ake tambaya bai bi mai tambayar sani ba manzon Allah ya san gaibu alimul gaibi Allah shine kadai alimul gaibi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 3289